kimanin 'ya'yan kungiyar boko haram 49 ne rundunar sojan najeriya ta ce ta kashe a cikin 'yan kwanaki biyu da suka gabata sannan ita kuma rundunar sojan ta rasa wasu jami'an sojan ta biyu wadda ɗaya kasance mai mukamin lieutenant colonel ne sakamakon yakin da suke ci gaba da yi da waɗannan mahara major general yushewa abubakar dai shine babban kwamanda mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya da ke shiya ta bakwai a garin maiduguri wadda kuma ya shaida manema labarai cewa suna samun nasarori game da yakin da suke ci gaba da yi da waɗannan mahara kuma yanzu hakan sun samu nasarar kutsawa cikin dajin zambisa inda da suka kwato kayayyakin yaƙi da dama a hannun waɗannan mahara suka kuma fito da wasu ƙauyawa da waɗannan mahara kan yi garkuwa da su gama dai ƙarin bayani da Major General Ishau ya yi mini su nasarori da muka samu musamman ma tsakanin inda muke ayyuka tsakanin goza fulka zuwa maiduguri yadda aka mana kwantan bauna su wayannan yan ta'adda to allah ba mu galaba mun kushe su mun kakkashe su da yawa kuma mun kokwace wayansu maka makamai da suka bari bacin haka kuma akwai wata shiya ami shiya tsakanin jakana mada shetimari gaji zuwa alagano shi ma allah ya ba mu nasara mun kakkaɓo wasu yan da sun kai 34 a cikin su akwai wanda suka daura damara na bamabumai saboda su zo su su tarwatsar da jama'a wanda ba su ciki ba su sha ba allah ya ba mu nasara kansu kamar irin mutanen da kuka yaran gama da su a filin daga wanda har kuka samu kakkabe ku za ga mana adadin mutanen da kuka kabe a wannan filin gara a cikin wannan kankanin lokaci kamar yadda na gaya maka wancan shiyan mun kakkaba kamar sha biyar wannan shiyan talatin da hudu kaga wajen su hamsin kenan ba daya amma kuma a kowane lokaci a kowane rana ba za a rasa biyu uku da sauransu ba kowane lokaci da muke samu bacin makamansu da su babura da sauransu da muke kakkabewa bayan haka akwai yawanci mutanen da suke so su yi garkuwa rabuwa da su saboda su yi amfani da su cewa muka kawo musu farmaki za su iya tura wayannan da suka yi garkuwa da su to Allah ya sa kamar yadda muke shiga cikin sambisa kwana hudu da suka shige mun ceci wajen mutane 154 a cikin su akwai tije wanda suka kai shekara 80 zuwa 85 da mata da yara a abubuwan da muke yi kamar kila da za ka yi wa jama'a a kowane lokaci muna roƙon jama'a su taimaka su ba haɗin kai haɗin kai ta wurin ba uh, mu labarai da abubuwan da ya kama da suka gani wanda suka tabbatar cewa wayannan 'yan ta'adda ne kila suna ratsa wurarensu ko suna wani planning wayansu abubuwa to idan suka ba mu wayannan labarai zai iya taimaka mana a kowane lokaci kamar akwai na sa da kai daga bangaren ku ne game da irin wannan ci gaba da yaki da kuke da 'yan boko haram ka tabbata da yake yaki ne ana yaki dole ga wani lokaci a samu wayansu asarar rayuka kamar yadda na gaya maka akwai amma dai alhamdulillah Allah gaitacce uh, ne bisa ga uh, nasarar da muke samu Major General Abubakar kenan wanda ake kira tiyata komanda da ke shiyar Arewa maso gabacin Najeriya wato shiya ta bakwai ke bayani game da irin nasarorin da suka samu game da wannan yaki da suke da yan kungiyar Boko Haram da kuma irin asarar da suka yi na jami'an su lokacin da suke gudanar da wannan arangama tsakanin su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya